tara ko goma yau muna goma yau muna goma ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu shida, wanda ya zo daidai da biyar. ga watan takwas watan august shekara ta da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke gidan dare inda muke gabatar da wanda ke gidan dare a Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin at-tauhid wa ithbat sifat ar-rabb azza wa jal na shehu malami abubakar muhammad ibn ishaka ibn khuzaima imam imma aimma rahimahullahu ta'ala idan ana da karatun muna cikin gaba mai magana kan sifatun lahi azzatiya sifofin Allah azzatiya daga ciki muna kan sifa mai magana akan Allah madaukakin sarki yana da yadu Mun yi magana game da haka nan ta hanya ayoyi da kuma malam ya jero muna hadisai duk hadisin da ya zo sai tattara dukkan hanyoyin hadisai din ya sa su babi ɗaya ya ce ɗaya ya koma tattara wani hadisi wanda duk hanyoyi ya tattaro ya sa su babi na biyu ya ce biyu to muna cikin sunna ta biyar hadisin da muka sani hadisin sadaka hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah madaukakin sarki yana tariya yana tarbiya yana renon yana cida sadaka bawa ta komi kankanta ta dan dabino da abin da abisa dabino Allah na taririya ce azata cikin tafinsa a wata ruwa ya azata cikin hannunsa a wata ruwa ya sa ta cikin damansa waɗanda duk suna nuna Allah na da hannu Allah na da hannu yana da kafu ya sa ta cikin damansa ya kama taririyarta har ta kasance misalin uhudu har ta zama misalin babban wani dutse Allah ya bada misali ce kamar ɗayan ku ka taririyar ka renon ka cida ɗan ƙaramin dabbasa ɗan ƙaramin dokinsa ko godiyarsa ko kuma ɗan ƙaramin rakumin shi wannan dai shi gabar da muke magana mu ambata cikin wannan babi malam ya tattar wannan hadisi ta hanyoyi da dama wajen sai da ya wajen ya mai da su hanya fiye da goma kusan bitta hadidi wajen hanya goma sha biyar dukan su kan hadisi guda saboda in ma ka musu ɗayar to ɗayan akwai ta kamun akwai tambaya da ɗan uwa ya rubuto a diba hadisin yau inda za mu tashi ina jan hadisi za mu tashi mai namba ko in ce shafi na ɗari da goma sha biyu kan hadisin za mu tashi hadisi mai namba ɗari da goma sha takwas wanda tare suke da hadisin da ya gabata ɗari da goma sha bakwai saboda haka dun fa'ida kan shi za mu gargaɗo ɗari da goma sha bakwai amma kamun sannan akwai tambaya da ɗan uwa ya yi idan muka diba za mu ga hadisi mai lamba 113 adiba hadisi mai lamba 113 shafi na 109 kuma shi hadisin sanadi ne shi na sake maimaituwa a hadisi mai bimai mai hadisi na 114 abin da ke cikin hadisin haddasna Muhammadu Bin yahya shi mai lamba 113 حدثنا haddasa na ibn abi Maryam. قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو الحب الحباب سعيد بن يسار أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا idan muka riba cikin sanadin akwai wani wanda aka ce ma ibn abi maryam in muka gani shine dabaka ta mutum na biyu rawi na biyu da farkon hadisi daga muhammad bin yahya az zuhuri. sannan in muka ba shi ma hadisi na tafi mai ɗari da goma sha akwai shi har yanzu ibnu abi maryam din nan shi na mai tambaya ka tambaya yana cewa assalamu alaikum malam ibnu abi maryam shin ba shi ne yake a yake kaga ko ya kaji hadisai ba ɗari kuma ya watsa su cikin al'umma annabi cikin al'umma annabi malam ne sunan shi idan ba shi ne ba shi ne ba ya kamihi ma'ana dai yana son kila ma'ana abin da ya kasan ya ce ya ji wani abu ga kila ibnu abi maryam din nan yaya a mai bayani hasali ma ibnu abi maryam gani ya kai kamar wabba'un na mai aza hadisan karya na ko kuwa na mai kama da haka kan haka amsa na farko da ya yi koren ya ɗan yi wahani ehin hasali ma dai ibnu abi maryam ba gudana ba akwai ibnu abi maryam al-basri akwai ibnu abi maryam ash-shami akwai ibnu abi abi maryam al-misri guda hudu na sunna akwai ibnu abi maryam al-himsi himsi akwai na basara basara iraki take akwai na misra misra egypt kenan tana africa ko ko in ce ta south north africa sannan akwai shani mun san sham sire kenan sannan akwai himsi alhims ita ma gari na a cikin ko jiha ta a cikin siriya har yanzu to waɗannan ibn abi maryam kuma dukan su waɗanda uku ko hudu na ambata babu wabba'u mai kaga hadisin da yake magana kila wanda yake magana wancan ibn abi nur yake magana ibn abi nur wanda ya hada ya ya ya shirya hadisan ƙarya na falala alqur'ani ko ɗaya daga banda ba aka tambayi shi na cewa yasa ya haka yakan ce ya ga mutane sun sun yi nisa ko sun kaurace makatun alkur'ani shi yasa ya haka don mutane su dawo da karatun alkur'ani wai na nufin ya ce yace ai ba yana karya da annabi manzo Allah ce man kadaba alayya muta'ammidan alayya an ka ce yace ai wa shi takka alkazibu na lahu la alayhi alkazibu lahu karya ta kai mai dunka taimaka mai shi yana ganin ƙarya ta yi tun da ya yi ƙarya din ya taimaka a zaka tun alkur'ani akwai illa ya gani ne babu illa ba ai karya ta wani abun mugun abu na kafaɗi ba ka azamai ibn abi nuhin cikin kuniyar nashi a ce ibn abi maryam la'alla to ina jin wannan yake magana amma in mun ka taho tare kenan ba shi bane ko to sai mu cikin waɗancan guda hudu ɗin albasari da al-ashami da al da al ko sai mu diba sosai mu gani ya za mu gane duk waɗancan su duka ba kowa ba kowa ingantacce na cikin su ba yawwa albasari sikatun shi mina rabi'a a kula sosai sikatun mina tabakatar rabi'a kaga ba shi na bana tunda wannan da muka magana tabakatul ashira muka ce ehe tabakatun rabi'a sunansa kuma buraidu don a kula cewa muka yi sa'id ibn al-hakam ibn muhammad ibn abi maryam al-jumahi tikatun ko haka muka ce mancin in ka saurari kafin sa'id ibn al-hakam as-suna shi ko wannan dan basara shi sunan shi buraidu a kula ibn abi maryam to shi ma tika ne amma bambanci ne da wannan shi wanga da muka a cikin littafin mu mina dabakatul ashara shi ko wancan mina dabakatul rabi'a kaga tazara akwai yawa eh akwai yawa sosai wannan Muhammadu ya Yahya Zuhuri ka karatu gare kaga akwai yawa sannan akwai na biyu ne shine wanda ashami shi ko wannan la sa bihina eh maki ne la ba sa bihi hadisi ne to gashi nan dai na dan gargada amma in ta yi gaji gaji ana karba ta a hujja da shi a matsayin kai martabatul hasan la ba asa bihi in ba wajen ya haya ibn ma'in ba to suna ganin ba ta kai darajar tsika ba ya haya ibn ma'in shi ka ta la ba asa bihi ya ridu bihi sika tsika eh zo an tambaye shi missa kaka cewa ga mutum wani ka ce mai la ba asa bihi wani ka ce mai tun yace in kuka nace ya la ba asa bihi a bihi a yana ne ya sika ala kulli halin shi kaga wanga la ba sa bihira to shi kuma yana cikin shi kuma suna ne yazidu as suna ne akula yazidu ibn abi maryam shi kuma la ba sa bihi dabaka sadabakatu sadisa yake sadisa akula sosai dabakatu sadisa sannan akwai shi kuma abubakar shi kuma ba ibn abi maryam ba ibn abdullahi sannan ibn abi maryam sai an kani jamfin ubani ana jingina shi ga kakanai sai ya zan yi shahara da haka nan shi suna ne abubakar duk da dai malamai suna magana kan suna ne ko abubakar ko bukairu wasu suna ce abubakar na wasu sun ka ce bukar suka ce abukairu na wajen haɗa ina rubutu yan wani ga bukairu sai ya mance ya na wajen rubutu sai ya gaba karu sai wani zai ƙara abu sai na abubakar ala kulli halin ibnu hajar ya rinjaye da cewa sunansa abubakar ya ce a cikin saɓani ana cewa bukair shi suna yi ibn abdullahi ibn abi mariya shi ɗai kaka ne na shi ba uba ne ba ne. shi wannan ɗin shi ya da'ifu shi wanga min dabakatu sadisa in sadi a afuwan afwan sadi a yake shi ya na kula sosai kuma shi na kai ta yawo in kaji ana rawan hadisi a ce fihi ibn abi maryam shi aka bi eh akula sosai wannan da'ifun nan hasali ma kuma shi ma a kula in ka gane cikin sanadi kakkai wurgi da hadisin ba wancan da ibnu abi nushi alwabba kakkai wurgi da hadisin shi matsala ce matsala har da matsalar gata da ka samu mutum ya yi itimadi kun san akwai hibdu sadari akwai hibdu dabdu sadar akwai dabdu ni dabdul kitabi ko wani sai da yana ya har da ciya wani kuma rubutu ya kai sai ga rubutu to sai a ya samu yan jarabawa <laughs> duk gaba ɗaya littafai ne da komi an ka sace sacewa shi an kai ba ko a sun kai ba ta ko wanda ya sace su ko ɓarawon ƙwarai na ko mu ɗai na to wallahu alam gaba ɗaya su rika baitu shi kenan sai fakana yuhaddithu an sajjid an zuhar kalbi fa khatalafa sai zai na bada hadisan tunda ya dogara ga littafin kuma an sace kaga duk karya ta kare ko ba haka ba sai ya san wanda sai ya ci gaba da sai ya zan tun da bai da ma wannan hizu sai ya zan ya ikhtilaf to da shi sun kaso kai na cewa da'ifi na an gane du'ufu ne fassara. an fassara du'ufu ne ba na bangaren wasu illoli na ba da sauransu to kaga a nan duk da dai jan aiki na sosai kuma bai samu ba irin haka ana iya cewa an gano kamu a sati littafi littafan hadisan da ya bayar kaga kila la'alla tattakuna mustaqimatan ko ko ko bayan sati littafan kuma an san waɗansan to duk da dai malamai ba su yi wannan gaggano ɗannan abun ba sai sun ka sarkata al'amari sun ka aje amma ma kula illa ita ce hibzu ko kaga in ya kawo hadisin sannan wata wata hanya ingantatta wadda ba ta da gargada ba ta da matsala an ka kawo hadisin ya zan raɗan irin nashi Ni aka gudu game da shi ya mance ko bai mance ba ko ya kure ko ashe bai kure ba kila fahimta shi yasa wasu sai su hassana hadisi ne saboda annahu sai su hassana hadisi ne saboda ni gairi ko ba haka ba eh don illa tashi ba illa ta ta wajen adala ba illa wajen adala ita abba a ta kauya da ita wannan hibzu na tsoro muka ya kure ko bai kure ba to ashe bai ba yi sa'a nan an fahimci wannan to ballantana ma dai ba shi na ba ko da shi na hadisi yana iya miƙewa to ba shi na ba wannan sika ne kamar da muka ambata shine sa'id ibn al-hakam muhammad ibn salim al-jumahi maulahum thiqatun min tabaqatil ashira tabaka ta goma yake an gane kuma wannan zai baka ka gane sai ka dibi sanadin cewa mun kai daga muhammad ibn yahya az-zuhri to muhammad ibn yahya az-zuhri tabaka goma sha ɗaya ta to ka san in mun ka ce wancan na na farko wanda tabaqatul rabi'a ta tazara ta yi nisa ko da anka ko da anka hi Muhammad bin Hazuhuli da na daya da na biyu da na uku da mun ka ambata duk sun rasu Ka ga mai karatu gare su saboda na daya rasu shekara ta 144 na biyu ya rasu shekara ta 140 na uku ya rasu shekara ta 150 da ko takwas ko tara shi ko Imam Zuhuli an haye shi wajen shekara ta 170 da yankai kaga wanda an ka 100 wanda ya mutu 140 da yankai da wanda ya mutu ɗari da arba'in daidai da wanda ya mutu ɗari da hamsin da yanka to shi wanda an kai fa ɗari da saba'in da yanka ya riske su kaga kaga da an ce ma Muhammadu bin Yahya Zuhuri to ka san ba suna ba hmm. an gane Muhammadu bin Yahya az-Zuhuri to shi ko wanga an ka ce malami ne na ya rasu shekara ta ɗari biyu an gane da ishirin da takwas ɗari biyu da shi takwas ya rasu shi wanga wanda muka mun ibn abi maryam shi ko ya haya zuhuri a haye shi shekara ta ɗari da saba'in da yankin kenan suna zo zo lokacin da ya rasu muhammadu bin hazmi shekara hamsin da yankai gare ta shi na ina ga muna fatan mun gane saboda haka wannan ibn abi maryam shine asika shi yasa suna aka dini ba lakabin ba ba kunyar ba sunan kamar yanzu irin misallan ga da ina ta ba da su kamar yanzu kuma ana dibin mai magana shi Muhammadu bin Hazuli ka gani mai magana to kada ya ce wani kai ka san wani kamar ara bari dan bada misali ko na a wajen mu yanzu idan nace Muhammad Albani ya faɗa ne ko to ban ni dai ba ta ganin su ina Albani ba wancan na ainihin ban gane ba wallahi ko ba haka ba eh kaga babu zai ce ya faɗa ne abin da zan faɗi game da Muhammad Nasir Albani cikin littafai ne na ko ba haka ba amma Muhammad Awal Albani na Zaria ko ba haka ba to kaga in nace Muhammad Awwal sai eh, Muhammad ba sa Awwal ba dan suna barbawan shi in nace Muhammad Albani ko su Albani ɗaya nace a wata ran Albani ya faɗa min ko ko ta Albani kaga ba kai na wani sheka ba ka san ne ka bi in dai na irin sigar cewa ya faɗa min ko ya karanta muna ko na ji baki na irin wanda siga ka san wanda ne ka bi ina fata an gane baka ko kawancan an fahimci wannan da kyau to saboda haka shi yasa sai an bada salsala kana gane bambancin mutum da mutum ta hanyar suna ne da sunan ubani da kakanai da sunan garinsu da shekarar haihuwa tai da shekarar mutuwa tai da ɗabaka tashi da malamai nai da almajirai nai to waɗanda in sun ka haɗu sai ka yi hadisi sai ka ce wani na kuma ba ka taɓa haɗa waɗanda ba kuma mutum ya rikice ma bai haɗuwa duk wani an kai ko zamani guda ko hakan da wasai da kun ka fito ba ya ka kun to lokaci guda mushkila kaga akwai haka akwai mushkila to ta sunan ka gane ko ba haka ba kuma da kyar su mutu tare da kyar sai sa a mutu gaba ɗaya lokaci guda kamar da kuka taho kaga yana da wuya ko ba haka ba saboda haka in ma ga haihuwa an samu haɗuwa to ga mutuwa shi a rabu ko ba haka ba to kaddara sun rabu ga mutu, sun haɗu ga sun haɗu ga haihuwa sun haɗu ga mutuwa tunda ana haka mota guda sai a mutu ko ba haka ba ai haɗa ni kowa ya mutu kaga da gudana ko to bai ba a ce na su iyan su guda sura iyan su ko ba haka ba iri guda mallamansu iri guda a su iri guda kaga akwai aiki ko ba haka ba to ta haka nan sannan mu kawo saboda haka mai tambaya ba wancan na da haka miji ba shi wannan sika ne Allah saka da khairi wannan tambaya ɗaya zan amsa sauran kuma bu bari don mai karatu ita guda ba tambaya ce ba ko tambaya ko ba tambaya ba kalimar ɗabaka da aka yi ta cewa ɗabaka ta goma ɗabaka ta hudu ɗabaka ta biyar shi ne ita bai gane ba yawwa dabakokin ya zai ya farrake ɗabaka da ɗabaka eh to karatu gaskiya mun yi shi lokacin da muna karatun muwadda to kaga babu bukatar muraja ko eh to wani ya bada shara yace sai ya samu kafin eh. to malam aka maka Allah bismillahir rahmanir rahim قال المصنف عليه رحمة من الله حدثنا يونس في عقبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله kawai abin da samu kamar mai ta haidun ta ya taɗin hadisin sama mai ɗari da goma sha shida mun ga ga malik aka waito shi ga malik aka ruwaito shi imam malik a hadisi mai namba ta 116 din yayi irsali ilai zan da ce daga sa'id ibn yasar sai ce Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kaza ko sa'id ibn yasar mun kace tabi'ina kaga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an samu irsali ko don kakka soki hadisin to bari a koma baka iri ne sai ce haddathna yunusa fi aqibihi bayan wancan hadisi shi Yunus na wancan sanadi da yunusa ibn abdul a'la ya sake ba mu labari fi aqibi a bayan wancan hadisi bayan ya gama muna ta layin wa ta layin Abdullahi ibn Wahab mun ka diba hadisi mai lamba 116 ta layin Abdullahi ibn Wahab na daga Malik ko ba haka ba to da ya gama ba mu labarin sa ne kuma ya koma ba mu wata hanya ita kuma ta layin wa ita kuma ta layin Yahya ibn Abdullahi ibn Bukair shi kuma qala haddathna Malikun عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثله an gane ba shi na iri ne kaga yanzu kaji abu hurairu ko ashe sa'id ibn yasarin daga abu hurairu karɓi hadisin kawai layi ibn wahabin shi ibn wahabin shi yayi yatto mai ke abu huraira saboda wani dalili daga cikin dalilai na malaman hadisi mai kawa illa an sun an san shi shike nan ba sai na faɗa muku ba ko ku ɗazu magana ni mai kama da Abu Huraira shi na yanzu ce bari bada hadisai ne masu kama da inda biyar wato ana cire su ko ko gajiya ko ko wani abu ala kullu halin hadisi ya inganta ko ما نستاكي باب يبشي وحدثنا محمد بن يحيى وحدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثنا روح بن عبادة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال ابن نافع عن أبي هريرة وقال ابن يحيى وهذا حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله وقال إنما يضعها في كف الرحمن wa haddathna Muhammad bin Yahya shi ne na dazu din mun mun kadiba mai namba ta wanda ya ta wuce Muhammad bin Yahya az-Zuhri ya bamu labari kala ya a saurara sanadi biyu da wa ma qara'tu ala Abdullah bin Nafi game da abin da ga Abdullah bin Nafi kamar yace ma na karanta ga Abdullah almajirin eh, imam malik na har yanzu kukula yanzu mun komo kan sanadin layin imam malik ko wanda muka cewa gashi yanzu yan bid'a ko kuma cewa suna biyan malikiya amma a furuwa ko a arwalla a sallah, a azumi a zakka amma ba su imam malik a aqida to kuma aqida imam malik aqida ta tala salaful umma aqida aqida da ta sahabbai radiyallahu anhu na nasuwa wala ko ya shi ko mu canza yana gyara ko to shi abdullahi ibn nafi' din nan ɗaya na daga cikin almajiran mali. to yanzu muhammad ibn hazzur yace na karanta wajen abdullahi ibn nafi' as-sa'iq fika ne sannan yace wa haddathana rawhu ibn ubada kuma rauhu ibn ubada kuma ya ba labari ka magana muhammad ibn yahya az-zuhli shi ka cewa ya karanta wajen abdullah ibn nafi' sannan kuma shi ka cewa shi ka cewa kuma rauhu ya ba mu labari kila an gane ba akwai haddathana akwai qara'atu ala fulanin qara'atu ala fulanin ka dauko littafin ka ka zo ka haza gaban malami kana ja yana sararin ka yana baka bayani yana fassara maka ka ja gaba ka ja kalima ya baka ma'anarta in kai kure gyara ma sai ka ce qara'atu ala fulani an gane ai eh in ko yazzan shi ka karantawa ko shi ka faɗa ma da da kai ne sai ka ce haddathana an fahimci wannan to na karanta wajen Abdullahi ibn Nafi as-Sa'id sannan kuma Rawhu ibn Ubada shi ma ya bani labari to da Rawhu da Abdullahi ibn Nafi su zudin nan duka almajirai ko ɗaliban Malik na suka ce an Malikin an gane hadisin yawwa an Malikin daga Malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari tika mun san shi an sa'id ibn yasar shine abul hubab mun san shi tikatun an eh, abul hubabi qala ibn nafi' to nan sai ka koma ruwaya farko wadda muhammadu bin hazzuhu ya karatu ga imamu ga ga abdullah ibn nafi'in to ga wadda take sai ibn nafi'in shi ya kara yace an abi huraira an gane ba wa qala ibn yahya amma shi Muhammadu ibn Yahya yace wa hadha hadithu to wannan hadisin shi wa da ka muku hadisin Abdullah bin Nasir ba hadisin Rawhu ba an gane ba Muhammadu ibn Yahya ibn Yahya sai yace to wannan ruwaya ta bangaren inda zan zambi ta bangaren Abdullah bin Nasir yace daga Abu Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah qala bi qala yace sai faɗi hadisin bi mithlihi irin wancan na ce mutum ya sadaka Allah na azab cikin takinsa ko ko cikin hannunsa amma cikin nan wa qala inna ma yad'uha fi kaffir rahmani haka ta zo yana azata don saboda muna da fi yadillahi ko muna da fi yaminihi ko to in yace bi mithlihi to wani sai yace bari a ƙara fassara ma nan kafu ta zo fi kaffir rahman sannan kuma ta ce fi kaffihi ba ba damiri ba sai ta faɗi suna fi kaffir rahman mun gane wannan ko حدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعد عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث موقوفا وقال إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى إن الله لا يرديها لا يردي قال أبو بكر خرجت هذا الباب في خرجت هذا الباب في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع حدثنا محمد شين ابن يحيى الظهلي قال حدثنا علاء ابن عبيد ابن أبي أمية الثقة من الطبقة التاسعة قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري وهو من الطبقة الرابعة عن سعيد بن يسار أبي الحباب ثقة من الطبقة الثانية أنه سمع أبا هريرة بهذا الحديث يا جد أبو هريرة yana ba da wannan hadisi amma mawqufin Abu Hurairah lokacin bai ci annabi ya ce ba Abu Hurairah shi ka magana wa qala yace ai idan mutum yayi sadaka Allah na kaza kaza sai Abu Hurairah yace wani bai yi sadaka ba illa wa ba'aha hina ya da'uha fi kasar rahman face ya azata lokacin da ya azata ya azata cikin tafin ubangiji hatta inna allaha la yurabbi fa Allah da ke sarki ya kama taririyarta yana tarbiya wannan sadaka hatta koma kamar babban duci cikin hadisin qala abubakar abubakar wani na muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata imam al-a'imma yace kharrajtu hadha al-babi wannan babi wannan hadisi mai magana akan in kai sadaka za ta fada bisa hannun Allah ko tashin Allah Allah ya rinka girmamar da ita har ta kai misalin duci waɗannan hanyoyi duka na fit da su sai kitabus sadaqat a can cikin kitabus sadaqat ba cikin littafin gaba wancan da ya akan fiqhu wanda mun ka fara karatu da su mun ce ya littafi akan fiqhu ko ko akan ibada. sannan ya zo kuma ya littafi akan mi akan aqida aqida sai kasa biyu yayi na alqadaru sannan ya zo na at-tauhid wa isbatu sifatir rabbi to wancan suna cewa shine ka nuhi wancan na ibadat yana nan sahihu ibnu khuzaima ai mun san ana wadi ne sosai sahih ibnu khuzaima yayi shi na akan jami akan tsari na na ibadati har walla sallah azumi zakka haji sadaka buyu'a da sauransu kamar da dai muka san irin sigar da tattafan wanda aga hannuwan mu to yace to nayi takharijin na kakka wannan hanyoyin wannan littafi ko ko hanyoyin wannan hadisi wurare da dama a cikin kitabu sadaqat a kitabu sadaqat wani babi yace awwalu babi min abwabi sadaqatu tatawwu babi na farko a babin sadaqatu tatawwu sadaqat wadda kai ba ta wajibi ba ba zakka ba idan zakka ita ma sadaqata ko hum min amwalihim sadaqatan kaga zakka ita ma sadaqata eh fa in huwa ta'uka lidhalika fa akhbirhum ko fa alimhum anna allaha qad iftarada alaihim sadaqatan to sadaka ta kasu gida biyu akwai ta wajibi ita ce zakka sannan akwai ta tawwa ita ce wanda mutum ya azama kansa to na kawo duk hadisan yana can wurin ka koma insha Allah Muhammad haddathana Mahmud ibn Ghailan haddathana Mahmud ibn Ghailan qala قال Wahb وهب Jarir ibn Hazim Abu al-Abbas قال حدثنا أبي قال سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله وذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إنها لتكون أعظم من أحد حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم أبو العباس محمد بن غيلان من الطبقة العاشرة سكاني حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير سكاني إلا أنه اختلط سيدي اختلط لن يسامو شيء بيد مسألة da ya zama mukhtalifun bai koma karantarwa ba har ya koma ga Allah kaga kenan faɗin cewa ihsan da layin shi da illa dai kawai a sa cikin jeran gerson surutu ko in kana son surutu don bai tasiri ga hadisi ne ba ko ka san akwai su malamai waɗanda gwargwado in sun kaga sun samu matsala sai su dakata don kasuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya kai wani hatta iya ne ka kama yin surihi don kai faɗi hadisi don suna jin tausayi ne ko ba haka ba sun san baban su ya rikice ya rikice to bari kai ya jawo maka ne matsala su hana zuwa waje ne ko kattahu almajira da Allah ku ce ku baba bai da bai da bai da lokaci saboda ni saboda kan baban ya shiga cikin layin man kaza ba alayya kaga sun yi taimako ta irin waɗannan duka kaga hadisin su cewa ikhtilafi ko mukhtalitun ko wani abu game da su bai da wani abu illa ta wasu ta wajahin tarihi daina amma bai da tasiri to wannan wahab a ibnu jaririn yana da wannan yawa bai da wannan kaga bai da matsala ابن حازم أبو العباس قال يكي حدثنا أبي كينان جرير ابن حازم شي سكاني قال سمعت عبيد الله بن عمر ناجي عبيد الله بن عمر wannan jikan Umar bin Khattab wani suna ne yake Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab yawa Ubaidullah Umar din da kaji Umar ba Umar bin Khattab ba baba ne an gane shi Umar din babanin shi akka kan Umar bin Khattabi afwan shi aji kan Umar bin Khattabi afwan saboda aka Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs Hafs shi ma ba ba dan Umar na ba ibn Asim yawa to Asim shi dan Umar sannan Asim ibn Umar ina jin kuna jin wata kissa ina jin ba sani ba ina jin ko ta inganta amma dai da kyar Ah, mani suna bada labari a wajen huskar wa'azi da mi da mi da mi ban dai ga sanadin ta ban ga wanda inganta ta ba Allahu a'lam abin cika na cewa wata rana Umar na yawo cikin dare sai ji ko cikin dare ko da rana da rana sai ji wata tsohuwa na ce ma iyarta ke wance ta ki sa ruwa ga nonon nan ki da luce ki niya ki tashi ki ta zuwa kasuwa ko na da sani ko sun ji su ta sai ta ce haba mama ashe baki san Umar ya hana haka nan ba ta ce ke jiki yadda ta abin da in umar umar ya hana umar ganin mu ya kai nan ana cikin gida ana hada min ciya kina ta ce to oh, mama in umar bai ganin mu Allah bai ganin mu umar na bakin kofa yana ji sai alama ga gidan yawwa ya alama don gidan akwai alheri kenan ko ba haka ba ba ga tsoho ba ga ɗiyar sai ta gida yawwa sai samu asu shi asu to shi na wanga shi sa ka ba ka son faɗi labarin ya sama asu ya ce gida kaza kusa zaka, kaza kaza kaza kaza ya bashi adireshin gidan ya ce akwai wata yarinya ta giranta ta yi ka bide ta aure ana kawo cikin israt na cewa kana zaɓen maɗanka ko wani naka iya kirki ko ba haka ba wannan shek jibirin ba sani bai ko ya diba sani ko bai diba ba shi ma shek jibirin na saudi ya kawo ga kisa kuma da wadahin kamar ya inganta ta kalakul halin sai to ita ta ta mai daya kuma aka samu bayan Allah managarta kissa su sai ka karanta abin gwanin ban shawa hasali duk wanda ya cikin zuriyar ta sai da zan malami mahadacin Qur'ani don saboda ta taqiya mu'mina yawwa to haka to kila an gano to asin ɗin ga mijinta to kaga ita ta ai hafsu hafsiya ya umar umar ya yi ubaidullahi gashi ba mu hadisin a shi abu ya albarka ko Eh, sai dai kamar da shi kissa ban san ingancin ta ba qala sami'tu ubaydullah ibn umara yuhaddithu yana ban labari shi ubaydullah ibn umar din ga an khubayb ibn abdurrahman yana ban labari daga khubayb ibn abdurrahman shi khubayb ibn abdurrahman din nan sai kare an hafsin ibn asim shi ne an gane baba ne baba ne yau sai da tattahe ga masanan ta jiyo wajen baba ne Hafsin ibn Asim shi hafsin ibn asim asim ibn umar umar bin khattabi ya shi ko hafs bin asim an abi daga abu hurairah radiyallahu anhu shi ne hadisin na wa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu hurairah ambaci annabi fa qala yace annabi yace idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqatin idan mutum yayi sadaka sadaka kuwa min kasbin tayyibin daga sana'a irfa'i ita ko wani aiki da yayi na halat ya samu wannan abin don ku an ce kasbin tsayibin wala ya qaballahu illa tayyiba Allah bai karba sai tsarki sai mai tsarki to in yayi wannan dai akhadha Allahu bi yaminihi kaji bi yaminihi Allah bai karɓi wannan sadaka da hannunsa na dama fa yurabbiha shirin ta da ahadikun ga ɗayan kuɗin nan da ya sadaka yayi mai tarbiyyar ne alluqu mata wat tamrata eh loma tota ya ba wa ko da dino na duk wani ko loma to ka dai loma ba ita ce akallu ba ka dan guntu ba sai ka bashi mara ko malmana ko duk abin shi ya doka tun gaba in ka diba ɗan loma ka bashi ko dan dalino to Allah zai yi taniriyata kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu kamar da dan ku ka taririyar dan karamar dabba ta da an fa ta doki ko tara rakumi hatta innaha latakunu a'azama min uhudin kaji ba har za ta kasance fiye da girman uhudu shi sa yake muku ruwayar suna da daban-daban ko kuma babu sabani kakkace sun buga na cewa can an ce mithla uhudin na an ce a azama min uhudin ta yi uhudu wata an ka ce mithlul jabal azim duk daidai na saboda ni saboda ma fasarka din daban-daban suke wani yahi wani karhin imani wani yahi ikhlasi wani yahi wani yahi wani yahi ya sami kamuka wancan hadisi ɗayan ku ya ci da yana da misalin duci in hudu rahaban ya ci da shi saboda Allah bai kai kimanin eh sa'i guda kai ko rabi wanda sahabi ya ciyar ko ba haka ba kuma lokaci ana kula da juhudul muqil juhudul muqil gari talattalan misali kila ban da ko ɗari ɗaya tagara nilla da gasar an kawo koke fi sabilillahi nigga kuma ita ta a takarar kuma lungu ba misali ko ba haka ba amma yayi karin hali ya tada ɗari ne ya ɗauki hamsin ko kaga ya bada hamsin ko ehe to yanzu Allah yana da bambanci da wanda a multi millionaire ya zo masallaci ya tare wurin mutum biyu ko ba haka ba mai akwaku ya biyo na masallaci a taimaka ya yi haka ya dogo ya ga yan dubu dubu na ya mai suwa ya doko da ya ga ɗari biyar biyar ba suna ba sai ga yin haka na aljihun gaba sai ga yan naira 50 ya kada ka san haka suka yi eh da na yanka biyar ta yawa dubu ta yawa yan mai shefi yanka ɗari biyar ta yawa ina ka samu ɗan kingin canjin nan da ya ba mai wankin mota ya kawo mai saura ko ba haka ba ya ba mai wankin mota ɗari biyar ya ba shi naira hamsin amma dun kai ya ce bata don ruwa ta mai an shi haka ne ce to bari raba mugu da makami ko to ya ce kada ɗan gidan gaba don dai kar ta samu ta yi mix da manyan kuɗi to idan ta ya harara sai ɗauko ta ya wacce ita ɗaya gare ka ɗari ɗaya gare ka ina jin kuna da bambanci ya ko ƙwarai da gaske ina jin ko kai ka raba lada ka san wanda za ka yi to kaga sai mu kiyaye da wannan حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيرديها له كما يردي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد وقال عتبة وقال عتبة قلوصه أو فصيلة ولم أضبط عن عتبة مثل أحد حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك الحسين بن الحسن إن جاء جباتا تون حديثي نقوم شاهد منا دشي كان جاء جباتا muka ce sikatun sabtun bai da matsala utubatu ibn abdullahi utubatu ibn abdullahi ibn utubata al-yahmadi al-yahmadi ba al-humaydi ba al-yahmadi akula shi ma al-marwazi sikatun na bai da matsala sikatun ma suka ce mai sabtun kaga da Hussein ibn al da Utbah ibn Abdullahi su biyu sun ka ba shi ibn Khuzaima labari don akulawa da yace cewa haddathna al-Hussein ibn al wa utuba ibn abdullahi su biyu malamai ne na a sanadin utuba ibn abdullahi ibn utuba abu abdullahi al-marwazi su biyu shi yasa ce kala sun ce haddasana ibn al-mubarak abdullah ibn mubarak wannan ganiyun ko an ta'arifi da shuhuratihi ko sananne na Abdullahi ibn mubarak illa dai wajen tarbiyya akwai bukata a san tarbiyya ce kwarai da gaske don abin koyi na abdullah ibn mubarak akwai cikin magabata ko ku cikin malamai wanda ilimi ne ya burge mutane har an ka shiga musulunci akwai wanda kuɗi ne sun ka burge su an ka shiga musulunci akwai wanda akala da zuhudi da tsoron Allah ke yasa an ka bi shi an ka shiga musulunci Abdullahi bin Mubarak kenan kyakkyawan hali na shi da kyakkyawan tarbiyya ce da iya zama da jama'a da riƙon amana ta yi yana daga cikin abin da aka yaba ma Abdullahi bin Mubarak masu tahdibi da sun san haka irin labaran Abdullahi Mubarak suka kawo ma yan almajirai ko ɗalibai madadin labaran gizo da koki حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدث من طبقة الأصحاب من أشياء عبد الله بن المبارك أما أنه أنت الحسين بن الحسن عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي طبقة تقوم تترسكي amma shi ibn mubarak tabaka ta takwas yake kaɗan ya shigo ma cikin tabaka ta tabaka su malik shi ibn mubarak قال حدثنا عبيد الله بن عمر شي وانشان من كهو دازو ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه an sa'id al-maqaburi wannan sananne na mun shaji ne kwarai sa'id al-maqaburi ya haito ko ina muwadda bukhari muslim da sauran sa'id al-maqaburi na'am an uh, uh, an sa'i an abil hubabi abul hubabi dan nan wa huwa sa'id ibn yasar shi wancan da muka sha fada wanda yayi irsalin hadisi lokacin da muka ambata na wancan na malik radiyallahu anhu yau gashi ya kara bayyana an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye hadisin hanya biyu garai hanyar al-hasan ibn al-husayn ibn al-hasan da hanyar utuba ibn abdullahi ko to ta nan matafat take don ka bambanta kaga in ce ibn khuzaima ya ce al-husayn ibn al-hasani sannan abdullahi al-mubaraki ubaidullahi ibn umar sa'id al-maqbari abul hubabi shine sa'id ibn yasar abu huraira annabi ya ce kana da hanya guda sanan daga ibnu kuzaima kuma daga wa daga utba ibn abdullah ibn utba al-marwazi sanan daga abdullah ibn umar kuma shi ku hakkar shin sanadin saboda kana da hanya biyu idan anka ka samu bambancin lafazi shi zai kokari ya faɗi husayn layin husayn ibn al-hasan ya ce kaza layin utba ibn abdullah ibn utba al-marwazi ya ce kaza akula sosai to amma wajen farko duk iri gudana قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ما من عبد ya ce ma min abdin wani wuri ma min ahadukum wani in ahadukum wani ko eh ma min abdin muslimin babu wani bawa musulmi kaga yanzu mun ƙara samun fassara ta ahadukum kum din nan da miri kum ku musulmi ko yawwa din yanzu ashe ga kaga ya ce ma min ahadin muslimin ashe mm, sadakar da Allah ka taririya ya ɗauke ta ya karɓe ta ta musulmi ko don ko Allah bai karɓa daga kahiri ko ba haka ba ma min abdin muslimin wannan ziyada ce ko ko ziyada ce da mun ka samu ta ƙara fassara na wasu abubuwa babu wani bawa musulmi ya tasaddaqu min kasbin tayyibin zai ɗibi dukiya ce wanda ya sana'a da ita ta halat ya ɗauka ya bayar wala ya qabalu Allahu illa tayyib illa tayyiban Allah ko bai karba sai tsalkakakke to babu wani dai wanda ya haka illa an ya'khudahu bi yamini fa ce Allah ya karbi adin nan da ya bayar da hannunsa na dama fa yurabbiha lahu Allah ya rinka tarbiyan mai da ita kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw qala fasilahu kama da ɗayan ku ka tarbiyyat ɗan ƙaramin doki ne ko ko ɗan dan karamin raƙumi ne hatta tablugu tamratu in jina ya ta yabba su hatta kai misila uhudin misalin girman uhudu misila uhudin can a'azama min uhudin nan ko misila uhudin ko eh yana yawa dangane da daidai tsoron Allah ne wa qala utuba to utuba shi yake muna qalusahu aw fasilahu ba faluwahu ba kula duk ruwayoyin da muka yi fuluwahu yaka cewa nan dai mun ka samu mi qalusahu ko ba haka ba Ƙalusu da fuluwu duk da doki aka samu bangaren da wakai suke amma suna bambantuwa ta hanyar ni ta hanyar shekaru fulu a yayin da yanzu an kai hai yana tashi yana durkushe a fadi fulu to shi ko kalusu ya dan tashi ya girgije har yana kai na halin iska irin kwanta ɗaya ko kwana biyu ko ba haka ba eh ne kalus eh da suna cewa dan dukushi bai kai dan dukushi ba dai ko da bai kai dan dukushi ba amma dai sabda yadda yana jin dan karhin nan yana tuma yana halin kafin baya to sannan ka zama kalus to ko kalus ko falu aw fasilahu ko ko dan karamin rakumarsa sai ce amma walam abbika an ta mithlu uhudin ga utuba ta layin utuba duk da hadisin iri gudana Hussein ibn Hassan da utuba sai karshe amma karshe ban kiyaye mi layin utuba yace ba mithla uhudin yace do akwai mithla uhudin akwai a'azama min min uhudin akwai mithlu jabal al-azimi to a karshe dai ban kiyaye abinda utuba ya ruhe da shi ba amma dai Hussein ibn Hassan mithl Uhud yace an gane wannan wannan ba komai na ba illa tsinsa amana ta ka adin yana ma mutum abin da bai fada ba Allah ya ji kansu haddathana Muhammad haddathana Muhammad ibn Rafi' wa Abd Rahman ibn Bishr ibn al-Hakam qala haddathana Abd razzaq قال حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب يتقب يقبلها يتقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرب فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كس الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا wannan ya gabata wa وانا يا جباتا وعبد الرحمن بن بشر من الحكم شيما وانا يا جباتا سوبي سون كبا ابن خزيمة labari. duk sun gabata kuma duk mun ce tika ne qala su biyu sun kace haddathna abdurrazzaq abdurrazzaq mai musannaf musannaf na abdurrazzaq wannan sananne na tika ne yan abubuwan da aka dan magana game da shi ba su kai ta karya sun ga karya ba saboda haka tika ne illa dai abinda aka cewa qala haddathna ma'marun ma'marun ya ba mu labari an ayyuba nan dai na yan magana in akwai magana nan aka magana Abdulrazak tabbas ya jiya ga ma'mar ma'mar tabbas ya jiya ga ayyubu illa cewa suka yi riwayatu ma'marin an ayyuba fiha du'ufun bai har da shi kun akwai wanda aka cikin malamai wanda aka kayyadewa ga wani malami cikin malamai ne a ce dukkan cikin malamai ne babu matsala in ba gawa ne ya bada labarin ba ma'ana kuma shi sika ne malamin sika ne illa dai saboda samu wasu dalilai na rayuwa da sauransu irin ni irin ɗaya daga cikin abubuwan yana yi wa shi wannan rawi ɗin rubutu ya kai kowane gaban kowane malami ya zo rubuta ya kai to amma an kai rashin sa'a sai ya samu kicibis ga wani malamin shahararre yana ba da nasti ko yana ba da karatu amma bai da littafin rubutu mi zai ɗayan biyu ko dai ya kulawa attentively ya saurara ya yi ƙoƙarin ya har da ce ko ba haka ba to an mun san shi wa shi ba har da ya kai rubutu ya kai kaga ana samun matsala ne ko kuma ya jiya wani ya jiya an ka tashi a shi naka ke kwafi kun san ba wannan ko ba haka kaida hadisi ka an san nawa ne ka kwafi dole sai abin da ka jiya eh dai na ka sani wancan ko ya kara ko ya rage sai dai in ka da shi ka amince ma ya karanta ma ko ya baka ko wani abu da ka amma dai kun ji karatu a tashi kawai ka aishi nashi ka sai ka koma kwafi to shi ma in kan mai san mai nashi ba ba nashi ba in kan mai san mai duk wanda ka bada aron littafi amma a can wasan nan fa wanda ka bada aron littafi a mai san mai ana shakkun littafi ne ya rasa littafi duk ka'ida dabtu sadari ka rubuta kuma ya zan tare da kai ko yaushe ko ko ka aje shi inda wani bai gani saboda wani tsoka ya dan ƙara ma wata kalima ko digo ya sa ya canza ma'ana ko ba haka ba haddun in ya mai da shi haddun ya sa digo kan kha ka ce haddun ka ce haddun ka san akwai bambanci kalima eh kai ko da ko ko bi kai kaya kai ana ma canza sigar rubutu siga ɗaya duk harufan suna nan amma ma'ana ta canza ko ba haka ba duk ana irin haka nan in an rubuta shi da kaza a rubuta da wannan irin usulul qur'ani mai yana da wannan kamar muna gani ana rubuta as-salatu ko az-zakatu ko dawawun su masu qur'ani masu karatu sun sani a rubuta alif lam zaira kafun asa wawun bisa wawun asa alifun doguwa asa kawo ga wanda bai iya mai ce zakawatu ko ga wanda bai iya ba zakatu na sanan ana rubuta shi az-zakatu bil alifi ana rubuta as-salatu ko ba haka ba da wawun sannan ana rubuta shi da alifun suna da bambanci a tafsirin Qur'ani ko tunda sallah akwai sallah mai ma'anar sallah ga da mun ka sani sannan akwai mai ma'anar addu'a salli alaihim inna salataka sakanun lahum ina jin addu'a an ka sani ai ko sannan akwai azzakatu mai ma'anar ta dukiya ta wannan ta dukiya ta shekara shekara zakkar mi zakkar dabbobi ko zakka a ci da sauransu ita aka rubuta da wawun. sannan in ba ita aka nuhi ba na tsarki ai mun san zakka tsarki ko tsarka kuwa na zuci sai a rubuta ta babu A akan irin waɗannan rasamul usmani in ba da an ka samu yanzu a rubutun yan kasuwa ba ai hankuri ba wai abin ga masu rubutawa ba su kula kila an fahimta kawai ma'anarsu manufarsu zai a samu kuɗi amma ba su mai da al'amarin ga masu su ba a muraja doki littafi a buga doki kurari a buga an ka samu yadda suna ta buge buge alhaddadu wani ya rubutu kaza kaza da ba su bai kada sai zan duk an ka barkace abin eh ala kulli abin da kaso in ce kaga akwai bukatar cewa ka tsare abin ka da kanka baka ba ni aro kuma in ka ba ni aro mai dan ma kai ma ana shakku ga naka abin da kaso in ce ma'amar an ayuba ana dan ganin hadisi na dan rauni in ya karbo daga ayuba ta wasu dalilai ba kasancewa ta shi da ifi ko wani abu ba ba kasance ayuba a sukhtiyani ba ifin ko wani abu ba ta hanyar alaƙar da sauransu ta hanyar da ya karba ala kulli hala amma wannan illa ba ta tasiri saboda ni saboda nassan hadisi ya tabbata mudiba sosai an ayyub wannan ayyuba shine ayyuba ibnu abi tamim ibnu ibnu abi tamim as-sakhtiyani abu tamim din ga shine kaisan ibnu kaisan as-sakhtiyani عن القاسم ابن محمد وانا القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه القاسم وانا من سيشي محمد وانا كما من سيشي اكو هكذا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الله يكفي ان العبد اذا تصدق من طيب باوا اذا صدق ده وانا ابو حلتacce halat to takabbala takabbala Allahu minhu Allah zai karba mai ita wa ya'khudha bi yaminihi Allah ya rika ta da hannunsa na dama farabbaha Allah ya rinka taririyarta kama yurabbi ahadukum ya da ɗayan ku ta taririyar muhurahu muhurahu bi dammil dan dukushi ne kaga muhur mhm. ɗazu ko kara hadisan farko an ce fuluwahu fulu dan karami yanzu an ka gama haihuwa ce ka miƙe yana zubewa wadda mai ta kusa ga karshe muka ce qalusahu kalus muka ce an gama lashe shi ya dan tashi ya girgije doki shi ma na lasa ina akwai ta tunciya yana lasa eh to an gama lashe shi ya tashi ya murmuje kai kila ya sati ɗaya sati biyu yana halin iska shi an mi kalus sannan muhuru shi ko yayi kanhi yanzu har yana ya in mutum ya haushi yara ya an ka ana son dan fara mai training yaran gida sun isa su fara hawa ne shi an muhuru in ya wuce wannan sai ya zan su wanda shi aka ce mu fara su ko hisalu ko wani abu ya girma kenan muhuru kenan an gane a kula muhuru an ka da ka samu mimin fata ka ce maharu ya koma sadaki ko maharu ina abin da ka ce a dazu ya koma sadaki eh ga shi dan kalima guda ya kamata a kiyaye abun kamar sihiri ko Eh, in ji wani yace ai sihiri na ai boka na yace mista yace in yanzu ka goge digo yadda wasu ya mai sai ya an ka san ya san ka goge to shi saboda bai da ido cikin harkar ko eh wai wani na da mallami da jahili sun kai kasayyan mata eh to sai mallami ya kasa dama of course ko bayan dama sai ya kasa ko ba haka ba tunda yana da addu'o'i kila yawa <laughs> sai kasa to da kasa da yana abin ya bashi haushi to ta wasu banna ya ce mata ai ni ban damuwa ni rana nan ke ce ki aure boka boka mai aiki da aljannu in ka dan ki taba abu yau ya aji abu nan ki dawo ki dan daga shi in yace yana ce an canza mai wuri to in babo kan shi mi kawan bari in baki ki gani ki tabbatar da abin da faɗa ne ganin gaskiya na ba yana rubutu ga allo ba to kawai kakki damu in gari ya waya baya rubutun allo ya aje in ki taho ki ɗauki duka ki damu ki samu ɗan wani abun da ya zama ƙanƙanta ki goge shi ki ɗan sami ɗaya ki goge wannan ɗan ɗigo ko sama ko ƙasa kake damu ki ɗan goge to ki koma ajiya ki gani <laughs> haka an kai ko kan ko san ai dole ne gyara mahar da ta sun sani masu karatu sun sani takko ta hita ko ta yadda tace ta gwada ta doka ta dan goge wani abun da bai kai ka wadan din wata hagani ran da ya to ga malam yanzu ya dawo ya kare shawagi ne ta doka ko da ya karanta ya karanta sai ta ya dan gwati na fuska da nan ba ya koma karanto a gani sai shi Allah ta kawo mai tawada <laughs> tana kawo mai tagiya tsoma mai da ɗigon nan ta ce to <laughs> ta ba gidan nan <laughs>

Ɗan asaka na raƙumi ko na doki Ɗan hmm, asaka ko jazakallahu khairan to fasila mu kenan wa inna rajula haqiqa mutun la yatasaddaqu bil luqma zai sadaka da loma fatarhu loman nan tarinka ta tarinka girmamuwa fi yadillahi a hannun Allah aw qala fi ta hatta takuna mithlal jabal hatta kasance misalin babban duci fata saddaku saboda haka ku yi sadaka ya ku bayan Allah muna isa babu na gaba ko mu tsaya minti biyar kila a hankuri na zama ina na yi surutu da yawa amma son ni na ɗauko da cewa sai mun sana shashi da ɗari amma dai saboda ka'ida takwas da rabi muka tsaya sai a yi hankuri sai mu ɗan ja tambaya guda mu ɗan yi da minti bayan nan tambaya yanzu yanzu ta zo amma zan karanta rabinta don ɗaya fa'ida ta koko ta da karatun shi malam don Allah menene gaskiyar cewa zamani ya lalace shin ko eh, shirka ne afon shirka ne saboda cewa zamani daga Allah yake ko wadda tana da muhimmanci tana da alaƙa da aƙida kwarai-kwarai da gaske to lalle haɗari na kware da gaske akwai littafi al-akhsa na Muhammad Jamilu Zainu ya yi littafi sannan kuma shi ma Usaimin yi littafi shi ma al-akhsa fil aqida shi na, Muhammad Jamilu Zainu al-akhsa shaya fil aqida ce mai kurakuran da aka yi na aqida wajen magana ehin wajen magana da wajen aiki da ni da ni da ni da ni to daga ciki bacin zamani ko zagin zamani ko lahanta zamani yana daga cikin kurakuran da mutane kai ina jin hadisi ya tabbata la tasubbu dahara fa inna allaha huwa dahar kakku zagi zamani saboda Allah shine zamani yuqallibul layla ala nahari ma'ana Allah shi ka tahuwa da zamani ba addahar Allah shi az-zamani ba shi ka tahuwa da shi to gashi ni az-zamani ba dare da rana ba ni az-zamani ba muharram safar rabi'u awal zuwa zulhijja ba ni a zamani ba asabar lahadi asirin talata da arba ba ni an zamani ba da sahel yamma ba shi a zamani ba to sai Allah ya fassara da kai don kakkace Allah addahu shi a zamani sai ka zan cikin ah, ashabul hululi wal ittihadi ko ko mina zama Allah zamani ya zan Allah ko sai nassan hadisin ya fassara da kai ne yace yuqallibul laila bai batta haka nan ba ma'ana abin da yake aka ce mai daharu shi mai jirkice dare ya zo da rana ya jirkice rana ya zo da dare shi daharu to mai wannan aikin to sai ka soki aikin nashi wa kare na mai aikin tunda ba shi yake ne ba sai su malamai suka ta cikin akhlaqu shaya ka soki mutum ta hanyar halitta ce ko tunda ba shi yake ne ba saboda haka zamani ba ba ba a zagin zamani kuma ba a illanta zamani Allah shi ka zuwa da zamani Allahumma sai in dai ka wani da wata kalima eh kila ta zamani ya lalata sai kana nufin wani abu eh kana nufin masu balaga suna da wannan kana nufin ni ya isti'malul mahalli wa iradatul halli a kaida kenan a cikin majazul mursal kai umfani da bagirin. bagirin amma kana nufin wanda a ciki ko ka yi wani da zamani amma ba zamanin ba ne wanda a zamani ko ba haka ba eh ai kamar ka ce America wallahi iska kasata America iska da titunan ta da gonakin ta da da idaje da da na'urorin ta ko ko hairan da a ciki mm ka hairan da a ciki sai ka ce kai makka akwai imani ita makka kanta ko ko mutanen ta ko ko makka akwai sallah ko ka ga misalin haka nan kana nufin ka in da bagire kana nufin waɗanda a ciki was'al qaryatan lati kunna fiha wal 'ira alladhi baba in kana musun cewa mu ma ƙarya a kai ƙauyen da mun kai to ka tambayi ƙauyen ka tambayi ƙauyen ko eh ƙauye wani ƙauye ne tambaya ko mutanen da ciki uhm, to ka gani suna amfani da hakanan to hakanan zamani shi na shirsa aka ce makarun laili wannan hari ko makarun laili mai addu'a ce Allah muna neman ka tsari ka kare mu daga makarun laili wannan hari allailu da dare na da makaru lailu da riba kai dan kai dai ka saba ma Allah ba dare na saba ma Allah ran na saba ma Allah yin na saba ma Allah kai dai na ka saba da kai sai aljani ko ba haka ba wadannan duka ba suna abin to amma ka ce makarun laili wannan hari makarun ladhi kana fil layl wa makarun ladhi kana fil nahari kila ka kuce mun yi tawili yau an ce ba a tawili gashi ya tawili hmm, duk abin da ka jami in wancan ayata in wancan hadisi na cikin lafazin hadisin ya koma fassara haka shi yasa ibn taymiya ka ce babu abin da hujja dan bid'a zai ta'alliki da wata aya ko da wani hadisi ce ture shi cikin hadisin ko ayar da ya kawo kina fahimta kamar da an ka ce la tusabbu dara fa inna dahara wa inna allahu huwa dahar ai da shi ya fadda haka na mashi annabi ko ba haka ba su sai da ce yukallimul layla kaga ita jumlar da aka ita ka fassara ma wancan ala kulli halin kila ta hanyar ba mu saurin eh, hadda mutum ko danganta shi ga shirka in ya ce haka wani abu amma da ya kiyaye suna cikin al-khata'u shai'a masu illa a kiyaye da bacin zamani ko bacin wani abu ko kaza ko kaza in ba da wata niyya ta musamman ba ko ko da wata fassara ta musamman kuma don gudun ka yan bid'a ko kowa doki haka nan to shi aka sa ihtiyar yaɗa ce a bari gaba daya ko mhm. masha allahu wa ita ko masha allahu wa sha'a fulanun ai asali farko manzo Allah yana ji sai kyale su ko sai daga baya hana saboda mi saboda su masu faɗin farko sun san abin da ma'anar ka nunawa amma da ta zan hadda yan gama gari na amfani da ita su kuma yan gama gari akwai manufar da suka amfani da ita kaga sai an ka hana gaba daya to ina jin bari mu tsaya na insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abin da muka yi kuskure Allah shi ya ce muna kullum ina son ku wani duk sanda muka so sanda muka fara karatu ina son sanar da mutane su dan taimaka muna da addu'a game da mahaifin malam Yunus mai ɗaukar kafet. to kullum ne tausai shi dan ya mantar da ni har yau idan ya kwanta asibiti a yi masa aiki tun kwanaki da dama ya jima asibiti din amma an sallamo shi yanzu yana gida abinda muka roƙo ga 'yan uwa sai muna addu'a Allah shi ba shi lafiya masha Allah tambaya ta ko ne tambaya ta ko sanarwa hmm? sana aiki da mu bari wani sati ko yana tambaya hukuncin azan wani abu sulita alakula kullu hali bari wani sati kila wagga tambaya tana da alaka da fiqh da yawa ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik